Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau hudu ga watan Afrilun shekarar 2022. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji karin bayani kan sallamar da kwamitin da ke kula da masallacin unguwar da gidajen 'yan majalisar dokokin najeriya suke yi wa sheikh nur khalid sannan za mu leka jamhuriyar nijar inda wasu kungiyoyin da ke yaƙi da matsalar tsaro suka shirya wani taro kan matsalar tsaro da barazanar da 'yan jarida ke fuskanta muna tafa da rahoto na musamman wanda sanin sha'ibu numfashi zai gabatar da kuma labarin wasanni wanda murtala faruk sanyina na shi ma zai gabatar har ila yau da tasirin azumi a watan na ramadana da muke ciki amma fa duka sai kun sha labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a yau litinin amurka ta faɗi cewa tana son babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya cire rasha daga kwamitin sulhun majalisar saboda zarge-zargen aikata laifuffukan yaƙi a ukraine jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas grenfell ta ce babu tsari kasancewar rasha a kwamitin sulhun kuma ba daidai ba ne shi ya sa maka yi imanin cewa lokaci ya yi da babban zauren majalisar zai kada kuri'a da kasar ms grenfell ta yi wannan kiran ne bisa ga zarge-zargen da ukraine ta yi na cewa dakaran rasha sun kashe farar hula da yawa a garin bucha ukraine ta ce tana gudanar da bincike akan kashe-kashen ita kuma rasha ta musanta tana da hannu a kisan ana buƙatar kuri'u kashi biyu cikin uku na kwamitin sulhun mai mambobi 193 don fidda rasha ƙasar rashar bata dai ce ufan ba game da kiran tun bayan da rasha ta fara kai farmaki a ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu babban zauren majalisar ya zartar da ƙudurori biyu na yin allah wadai da matakan ƙasar. Prime Minister Victor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahada a ƙasar Hungary. Yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci karo na hudu yayin da wasu kuri'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai. A wani jawabi da ya yi na minti goma ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa da suka yi ta nuna farin cikinsu a wani taro da aka yi a daren ranar zaben a birnin Budapest. oban ya ayyana cewa jam'iyyarsa ta samu gagarumar nasara. Mun samu babban nasara da za ka iya ganinta daga duniyar wata, kuma tabbas za a iya hango ta daga birnin Brussels a cewar oban wanda tarayyar Turai ta sha suka a kan kuma bayan demokuraɗiyya a ƙasarsa da kuma zargin cin hanci da rashawa. Yayin da aka ƙidaya kashi 75 cikin 100 na kur'un da aka kaɗa. jam'iyyar Oban ta Fides da ke jagoranta wata haɗakar jam'iyyu ta samu kuri'u kashi 54.5 cikin 100 yayin da jam'iyyar adawa ta United for Hungary da ke muradin Turai ke da kusan kuri'u kashi 34 cikin 100 a cewar hukumar zaben kasar. Da alama dai jam'iyyar Fides ce za ta sake samun rinjaye a majalisar dokokin kasar abinda zai ba ta damar ci gaba da yin sauye-sauye a kasar da ke tsakiyar nahiyar Turai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya mako guda bayan da 'yan bindiga suka kai hari kan wani jirgin kasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Jami'an tsaron farin kaya da ake kira Civil Defense sun kama wasu mutane su bakwai a garin Maiduguri da ke jihar Borno da suke zargi da laifin kwance karakunan layin dogo suna saidawa da kuma masu lalata na'urorin wutar lantarki. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. jami'an tsaron sun ce sun kame wannan kayan ne haɗa da wasu misali da suke ɓarnata layin wutar lantarki kuma yanzu hakan aka shafe fiye da shekara guda ana fama da karancin wutar lantarki a maidugurin an dai gurfanar da waɗannan mutane ga manema labarai da su ya tashi ma guda bakwai da aikata irin wannan laifuffuka da kumandan hukumar tsaron farin kayan musa faruk ya shaida manema labarai cewa kai kadarorin railway aka ake zuwa ake kwasan su in ka ma da an warware duka gaba ɗaya hanyar nan karafunan nan da an cire boltunan su duka an sassace su amma Allah da ya kun samu kama wayan nan domin ga motonsu can gaf din nan da ita aka doko wayan nan kayayyakin bincike dai tana nan tana ta yi yanzu ma da mutanen kanan Borno suna fama rashin wuta mejole wato wasu bata gari sukan shiga angwa angwa su je su fafasa transformers janye cables da suke a cikin cable abin nan transformers din amma Allah da ya sa an samu an kama wasu wasu kuma sun gudu to ko me waɗanda aka kame ana zarga da aikata wannan laifuka ke cewa ne akan transformer ne aka zo da ni kun yi kan transformer transformer? Eh. eh. Me kuwa da kayan transformer? Wani an sai da wani an zo da hinan. Kun saya ne ko kuma kun je kun je kun yanka? Eh. To ba wani yana karancin wutar lantarki a Maiduguri kuma kuna sake bata wutar lantarki? To a bama ne babu wutar lantarki ba sa ba. A bama ne ko yanka wani wutan? Eh. Eh ba wutan kuma a bama. Eh. Ba gurin kun sake sa garin bama cikin duhu? Babu. Ai an sa sola ne. To me ke kawo kana? Akan harkan transformer. Kai ma transformer ne? Eh tare muka da su. Eh me kuka yi da tasowa. wani ne ya samu muka je muka yanka kebul na wuta eh sai aka kama mu da an kama mu shi ya ji labari ya gudu eh dan mu kun saba yin wannan ne ko kuwa a'a so biyu da wani ne me ke aka kawo kana da muke siyan fara ne yau muka siya kayan ajakutan nan sai ba na sani ma ba wannan abu gashi wannan kaya eh, aka ce kayan layin jirgi ne kuma mu ba mu san cewa haka ba ba ku san kayan layin jirgi ba ba mu san cewa haka ba cikin buhu ne aka siyar mana eh. an sayar maku a cikin buhu ba za ku bude kayan da yake cikin gani ba wala ka san aka babboya a gefe gefen gaba kida karfa karana ne aka sa ba mu gani ba kana nufin ba ku san cewa kayan layin jirgi ba ne eh ba mu san cewa cike kayan layin jirgi ba ne Kana cewa hukumar tsaron farin kayan ta kame waɗannan mutane da man fetur fetur to ko hukumar tana zargar su da ya kai ma'ayan gungiyar boko haram man fetur din iya daga cikin suspicions namu amma na tabbatar maka cewa yanzu cewa wannan mai da za ka kai boko haram ne banda tabbas kuma magana na ba zai kasance daidai ba amma bincike dai tana na ana ci gaba wasu mutane da hukumar tsaron farin kaya na civil defense ta kame kenan da kuma ake zarga da aikata laifuka daban-daban haruna da wuta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. a gaida maryam dauda da kuma haruna da biyu da rahoton shi kuka ji a ƙarshen wannan zangon shirin namu To a yau ne kwamitin da ke kula da masallacin unguwar da ke da gidajen 'yan majalisar dokokin Najeriya suke ya sallami ɗaya daga cikin limaman masallacin Sheikh Nuru Khalid, wanda makon jiya ya yi hudu ba kan yadda rayukan 'yan Najeriya suke salwanta. sallamar Sheikh Khalid na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka dakatar da shi saboda wannan huduba da ya yi wacce bata kwanta wa kwamitin masallacin a rai ba. daya daga cikin limamin masallacin da ke Abuja, Imam Ibrahim Awal Usama, ya ce sun iya bakin kokarin su don hana sallamar Imam Khalid amma abin ya gagara. game da za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu Nasiru Adam El Hikaya Abuja. Malam Ibrahim Awal Usama yana ɗaya daga limamin masallacin nan ko masallacin nan na Apo. Shin me biyo baya ne mun ji kuma yanzu kamar abun ya canza amma sallame Malam Nuru daga limancin gaba Eh abin da ke faruwa a ko da yaushe da an dakatar da shi sai bayan azumi kamar sati uku. Daga baya kuma aka rage aka roka aka koma sati biyu. Daga sati biyu kuma aka dawo sati guda. Da niyyar cewa matsalolin shi shi ya sani kuma shi sanata ya sani tunda sun magana a yadda yake faɗi da shi da shi to ƙarshe sai yadda nake samun labari sai ga waya shi malam nuran ya kira a yadda suke faɗi ya kira wani daga cikin 'yan kwamitin yana ce mai wannan fa juma'a fa idan ba a bar shi ya sallar juma'a ba za a yi rigima a masallaci sai wancan dan kwamitin ya ce to ka sa a kona masallaci ka daɗe baka sa a kona masallaci ba to wannan yana ɗaya daga cikin da kuma wasu kalamai da ya rinka fiddawa wanda ya ƙara cinzira shi sanata ɗin har suka zauna na zo na iske suna tattaunawa da wasu daga ciki amma suka yanke hukuncin cewa sun sallame shi don lokacin ni kankin kaina na ce tun da yawancan ya hau wannan bangaren ya hau bai kamata ma ya ci gaba da magana ba. Ah, Malam Usama wannan ya nuna da yanzu gaba daya. an ɗauki mataki an sallami ko an kori Malam Nuru Kali daga limanci a wannan unguwar. Eh gaskiya ni lokacin muna kokarin sasantawa sai da aka ban takardai na karanta na ga kuma duk an yi bayani ɗaya bayan ɗaya har da wani zama guda ɗaya da aka taɓa kiran mu a kai. Amma a ƙa'ida chairman ba zai iya sallaman mutum shi kadai ba dole akwai management committee kamar yadda aka sani da kuma wasu masu ruwa da tsaki sannan kuma sai an tsaya an duba ainihin laifin ya yi daidai da wanda za a sallame a shari'a saboda ko shugaban kasa bai da damar ya an ya dauke ka aiki kuma ya kore ka haka nan ba tare da ainihin ya fi ka'idar da zai iya kore ka ba. Wato malam Usama ba ma dalilan kora ko rashin korar ba yanzu dai ta tabbata cewa e, kwamitin masallaci sun ɗauki matakin korar malam nura daga wannan limancin. eh gaskiya haka ne sun riga sun bada wannan sanarwa kuma da na kara bincikawa don in tabbatar da haka na tambayi man ya kara tabbatar min da haka to saboda haka duk da yadda za a yi a kokari a gyara mu dai mun yi kuma muna kokari don ya zama cewa mu abin da ba za mu goyi baya ba a kori mutum bai yi abin da ya kamata a kore din ba amma in ya yi to sannan kuma wani sharaɗi wani irin jan hankali aka yi mashi to dama abin da muke kokari mu ji kenan shi yasa muke ta kaiwa ga komowa don a samu a fahimci juna ɗaya daga cikin limaman masallacin da ke abuja kenan wato imam ibrahim awal usama To wasu kungiyoyi da ke yaƙi da matsalar tsaro da ke aiki a ƙasashen Najeriya da Nijar ta shirya wani taro kan matsalar tsaro da barazanar da 'yan jarida ke fuskanta a wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma ƙara musu sani kan yadda 'yan jaridar ke tattara labarai waɗanda babu ɓangaranci a cikinsa. Ga rahoton da Hamid Muhammad ya aiko mana daga Agadas. Hakika dai a cikin wannan kwanakin biyu mahalarta taron a cikin lakcoci da canza yawu an taɓo batutuwa da dama musamman ma wajen matsalolin da 'yan jarida suke fuskanta wajen wallafa labarai na ɓangaren tsaro da kuma ƙara ma 'yan jarida sani kan yadda za su tattara labarai wanda ba bangaranci a cikin sa Ibrahim Mamman Rabi'u jami'i da ke aiki da kungiyoyin da ke yaƙi da matsalolin tsaro irin su kungiyar zaman tare da ke aiki Nijar da Najeriya. Duk da bambancin da ke gare mu cikin ƙasa na cewa bambancin addinai, bambancin kabilu, bambancin eh, al'adu mu zo mu haɗa kanmu mu gane ma juna saboda mu ci gaba da tattala zaman lahiya a cikin ƙasarmu kar mu bari wasu matsaloli su zo su shahe mu kamar yadda muke gani cikin wasu ƙasashe daban. Cikin wannan fannin ne muka tara kungiyar jarida don mu ƙara hiran kwatantawa mu canza miyau tsakanin yaunin da ya rata a gare ku na ba da labari labari kuma wanda muke tsammani kun san wanda ya kamata a bada ba wanda zai kawo rabuwar kanu ba za mu ƙara dankon zumunci tsakanin mu ba za mu yi abin da zai raba musu kanuwa ba. taron dai ya nunar da cewa akwai bukatar 'yan jaridun da suka halarci taron a ba su wani horo da zai taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu domin samun mafita abdulmalik siddo shine wakilin hukumar sadarwa ta ƙasa cewa da csc a taron wanga ƙarin ilimi da aka yi dama a ƙara shaddada muhimmanci da aikin na yan jarida su na kullum da kullum sai mu ce masha Allah abu wadu ta zo daidai da zama a cikin sabon kundin yan jarida na aikin su na jaridanci wata ayar doka da su da suka hudu suka ce za su yi yaƙi da wallafa labaru na ta'addanci duk da yan ta'adda suka yi ataken wani gari kenan ba da su ba za a yi yan ta'addanci za su yi aiki ba ka ba da kaman eh, sakamakon abin da suka yi ko da ɓanna ce aka yi aka ma sojina na ƙasa ko da na ko da mutane haka hula eh, hula ke na sa ƙara ba su wani dama ba su rika faɗin abin da suka yi. Yan jaridun da suka samu halartar taron da suka haɗa maza da mata sun nuna jin daɗin su tare da bayyana cewa sun fahimci matsalolin da suke fuskanta kuma hakan na zama mataki na farko wajen shawo kan tarin matsalolin da suke fuskanta. Sunana Muhammad Attan wannan horo abu ne wanda na shi daɗin shi sosai saboda ana ba mu horo ne bisa abin da ya shibanci aiki na ɗan jarida. Aka kwatanta mana dokoki dokoki na aikinmu da kuma neman tataccen labari da kuma wato rashin sa bambanci a tsakanin abin da labaran da za ka wallafawa mu a matsayin mu na ɗan jarida an kwatanta mana labarai waɗanda ya kamata ya kasance mun yi takasan wurin wallafa su sunana samira hassan a game da wannan taro gaskiya zan ce na karu da abubuwa da dama musamman wanda ya shafi aikin ɗan jarida dokoki wanda ya kamata ɗan jarida ya kula da su domin gudanar da aikin shi yadda ya kamata hamid mahmud murya amurka daga agadar jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma lokaci ne da Sani Sha'ib Malumfashi zai gabata mana da rahoto na musamman. A Najeriya harkar tsaro na ƙara taɓarɓarewa ganin yadda 'yan ta'adda suka kai hari a filin jirgin saman Kaduna inda suka kashe mutane biyu. Saukin lamarin ma dai matukin jirgin ya hango su can kwakwance a cikin dawa kusa da titin jirgin saboda haka bai tashi da shi ba. Bayan kwana biyu da auko wannan lamari 'yan ta'adda suka kai wani mummunan hari a kan jirgin ƙasa wanda ya taso daga abuja zuwa kaduna a daidai garin da ake ce marijana ko da yake dai babu takibin adadin waɗanda aka kashe to amma maharan sun kwashe mutane motocin bas bus guda biyar suka tafi da su wanda ya tsira daga cikinsu ya mana bayani eh sun kaɗa min janni har sun tafi da ni na yi nisa mun kai ya kai tafiyan kamar daga nan zuwa mararaban jos eh. to sai Allah ya ce mukin sun sa ni a wata bus sai na faɗo amma wasu sun hau bus wasu ba su hau bus ba saboda sun raba mu a hanya wasu da suka gaba sai suka ce si right ba mota a wurin mun ga mota ba amma mu da muke ta gefe akwai mota so sai Allah ya taimake ni ya kubutar da ni sai na faɗo daga cikin mota eh, ba wanda ya biyo ka akwai wani na rike ma wani wuya sai muka faɗo tare eh, a cikin su eh a cikin barayin eh. saboda ya zauna akan inji ni kuma ina kan seat kuma muna kan window to da Allah ya taimake ni da na mamaye shi na shan giya sai na idan ya ce min in sha tun da ya ga baki na ya bushe sai ce a ba zan sha ba to ko sinima mai shi sai muka fada cikin gada eh. to da Allah ya taimake ni da na tashi ne na fara gadan sai na tashi na fara gudu cikin daji eh. sai Allah ya taimake ni je har inda sojoji suke dan ina jin tun gurin around 11 nake gudu a daji ba mun sha na dare ah, goma zuwa sha na dare nake gudu a daji har sai gurin karfe 1 ko 2 na zo na ga sojoji a gurin saboda na yi tafiya mai tsawo kiguwa suka yi muku cikin jirgin ko da aka tsaye da jirgin ne kuka da suka sa explosive abu Eh. sai jirgin ya tashi da jirgin eh. to mutar rago musu sai ya sauka ƙasa eh. ya so ya kwanta sai suka shigo suna ta harbe-harbe da ni ina cikin toilet ma suka toilet din suka fito da ni tun a cikin jirgin ma suke ta harbin mutane sun haka kashe mutane a takalla ko a hanya ne riga ta ma sai da na cire na rufe wata mata sun harbe ta sannan suka harbi wani tsoho a baya shi ma ba zai iya tafiya ba so sun dai harbi mutane a cikin jirgin nan taragon dai sun harbi mutane sun kai mutum kamar biyar a cikin taragon akwai kuma ɗaya daga cikin shugabanni na masu tsabtace cikin wannan jirgin ya yi bayanin ɗaya daga cikin ma'aikata na an harbe ta ta riga ta mutu uku daga cikinsu kuma har yanzu mun neme su ba mu san a inda suke ba yanzu abin mamaki wan shekare da auko wannan lamari sai kuma maharan suka tara hanyar mota ta abuja kaduna inda nan ma suka kwashe mutane masu ɗimbin yawa suka yi cikin dawa da su garkuwa da mutane ya ci ya ki karewa hakan ya sanya na zanta da dr awal abdullahi mai yin sharhi akan harkokin tsaro a najeriya in ji shin ya zai bayyana wannan lamari na farko shine akwai sakaci daga wajen ita kanta gwamnati yana nuna sakaci daga bangaren su jami'an tsaro domin da jami'an tsaro da gwamnati duk abu ɗaya ne shi ma akwai sakaci daga bangaren al'ummomi da farko mutanen nan sun je sun kai hari a filin jirgin sama kafin ma filin jirgin saman sun fara kai hari shi kan shi a hanyar jirgin kasan a shekarar da ta gabata daga lokacin da suka kai wannan hari ya kamata a ce jami'an tsaro sun farga shi sun san cewa akwai matsala babba kuma an ɗauki duk wasu matakan da ya kamata a ce an ɗauka domin kare sake aukuwar haka akan shi jirgin kasa ɗin. a sai aka ɗauki matakin gaggawa na wannan lokaci aka ɗauki 'yan tsirarun sojoji da 'yan sanda aka ɗora su akan hanya wanda ɗora su akan hanyar bai kawo canji akan abin da ake kokarin ayi ba wannan ya zo ya shuɗe shine aka zo kai wannan hari filin jirgin sama to tun da aka kai hari filin jirgin sama har sau biyu ya kamata a ce jami'an tsaro sun zo sun baza abin akan faifai sun dube shi sun tantance sun yi wa kansu bayanai na ina ne wuri na gaba za a iya kai wannan harin baya ganin gurin wani mataki ya kamata a ce sun ɗauka domin hana kai harin inda ake tunanin za a iya kai harin me za a iya yi domin hana a hare-hare a nan gaba da sun yi wannan karatun da su waɗanda ba su samu damar da suka kai hari a filin jirgin saman na ba na biyu daga lokacin da su waɗannan 'yan ta'adda suka fara tunanin kai wannan hari zuwa sadda suka shigo da tsare-tsaren yadda za su aiwatar har kafin aiwatarwa da ranar da suka aiwatar ya kamata a ce jami'an tsaro sun samu bayanai na sirri A kan wannan tsare-tsare tun da ba abu ne da aka ɗauke shi aka yi shi a rana ɗaya kacal ba suka zo suka aiwatar da wannan daga lokacin da kuma suka kai wa jirgin ƙasa hari ya kamata a san cewa to abu na gaba da za su yi za su je su tura hanyar mota domin dama ai hanyar mota suka saba tarewa kafin jirgin kasan ya zo ya sa mutane suka mai da hankalin su zuwa jirgin kasa aka daina bin hanyar mota to da suka yi wannan na jirgin kasan ya kamata ce an tsaro an mai da hankali akan harkar tsaro akan hanyar motar nan har zuwa lokacin da za a zo a yi gyaran hanyar jirgin kasan sannan a fito da sabbin tsare-tsaren da ya kamata ce an hana faruwar haka amma aka yi sakaci ina ne mafita lallai ne jami'an tsaro su haɗa kawunan su dukkansu a matsayin su hukumomin tsaro na Najeriya. A zo shugabanni su zauna su tattauna su yadda da cewa su 'yan Najeriya ne kuma ƙasar Najeriya suke wa aiki. Da haka su zo su haɗa kai a zo a zauna a fidda tsari a cincin rayukar al'umma a zaunar da ƙasa lafiya. Akwai buƙatar a shigo da al'ummomin da abin ya shafa wato masu ruwa da tsaki su ma su shigo su ba da shawarwarin da ya kamata a ce sun bayar domin kawo a kan wannan a wani ɗan kurare a garuruwa da ƙauyaku da yadda za a rika samun bayanai na sirri wato information and intelligence daga kowace anguwa ko kowane akwatin mata kama na mazabu a je a dauki mai anguwa a dauki shugaban addinin kirista da na musulunci shugaban matasa shugaban mata masu fada a jin wannan su zamanto masu ba da jawabi duk wani bayani na sirrin ya fito daga ƙasa ba tare da an sirka shi ba kai tsaye a ce akwai inda za su miƙa wannan bayanai gwamnati ne ta kafa irin wannan ta ce ta san da su don shi dan adam yana da wani abu guda ɗaya idan kai abu da shi kuma yarda da cewa kana yi da shi to zai baka goyon baya shin me ya kamata a yi don samun mafita hakan ya sanya na tuntuɓe shugabannin addinai farko ga babban limamin masallacin sarki musulmi bello sheikh abdulrahman suleiman to babu shakka idan ƙasa ta samu kanta irin wannan hali na rudu to abin da ake fara yi shi kowa ya koma ga Allah kowa ya tuba tsakanin shi da ubangijin shi domin kowanne a cikin ya san irin laifuffukan da yake yi kuma Allah idan ya yi fushi yakan sako abubuwa wanda za su damu al'umma Allah yana cewa taku fitnatan la tusibanna zala zalamu minkum hasa, ku ji tsoron wata fitina kowace iri ce ba ta shafan wanda ya jawo ta shi kadai in tsuntsu ya ja ruwa zai dake kai dake kuma wanda bai jawo ba farko shine shugabanni su yi adalci tsakanin al'umman da suke shugabanta talakawa su koma su biyayya ga shugabanni sannan dukkanmu mu biyayya ga Allah maɗaukin sarki kar wani ya cuci wani in aka yi haka ina tabbatar muku aka koma istighfari Allah yana cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wannan annabi nuhu yake ga musu da suka shiga matsatsi ce ku yi ta istighfari Allah maɗaukin sarki zai karɓi tubanku zai malalo muku arziki zai ba ku dukiya wannan su ne abin da ake so to duka Najeriya kowa ya ketare ya gudu da masifa ta zo mutum yana da gidan shi ya gudu duk abin da mutum ya mallaka ya gudu ran shi kawai yake kokari ya fita da shi saboda haka wannan sai an koma ga Allah a yi ta istighfari sunana pastor hana Waiki furu ina aiki ecclesia nan christ evangelical and life intervention Fellowship cikin garin kaduna dan da haka na farko da akwai nigeria su koma ga Allah cikin tuba a yi addu'o'i da kuma azumi domin a samu waraka. ‘Yan mun roki Allah gafara zunubanmu da ayyukan da muke ba daidai ba, to Allah mai tausayi ne, mai jin kai ne, zai gafarta mana. Na biyu a nemi na mutanen a zauna a sasanta na karshe a yafewa juna, a yi wa kowa adalci. To wallahi abubuwan nan guda uku in nan in an su to gaskiya Najeriya ta samu waraka. Amma matuka gwamnati nan kowane lokaci ce wai ba su da addini to ai sun dafa nasu alkur'ani da bible suka rance kuma sai mana alkawarin na tsaro mm. to abu ya lalace yanzu su nemi malamai a kowane bangare su baya gwamnati shawara kuma su kira mabiya su yi addu'o'i a ko'ina ba ga kautawa tuban gaskiya in an yi na abu, mm. to na tabbata tare da yardan Allah za mu samu sauki akan wani abu. Sashi Abu Malumfashi mara Amurka daga Katsina a Najeriya. Ta yanzu kuma sai wasanni a takaici. Wasanni a takaice. akwai fashin baki kan sha'anin kwallon kafa na ci gaba da sharhi kan yadda fafatawa za ta kasance a matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafar cin kofin duniya da za a soma a ranar 21 ga watan nuwamba mai zuwa a qatar tun bayan da aka shata jadawalin fafatawa a makon jiya wannan ne dai karon farko da aka faɗaɗa gasar zuwa ƙasashe 32 waɗanda kuma aka karkasa su zuwa rukunoni takwas umar faruk bukoyum dan jarida kuma mai sharhi kan lamuran wasanni ya yi nazari kan rukunonin gasar musamman waɗanda ake hasashen za su yi zafin gaske. Gaskiya akwai kallo a yadda aka tsara kasashen da za su fuskanci juna. Kamar shi guruf eh, E ma'ana eh, na eh, wanda ya haɗa Spain, Costa Rica, Germany da kuma Japan. Gaskiya wannan guruf ana mai kallon kamar guruf na mutuwa ma'ana guruf ne na kowa ya iya. amma duk da yake ana iya ganin cewa germany da ita spain su ne kamar manya a wannan group din to haka zalika ita ma costa rica da japan su ma ba kan wallasa samu ne shi ma gurub na si ma'ana gurub din ca na wanda ya hada germany saudi arabia mexico da kuma a poland to gaskiya shi ma wannan gurub din fa akwai kallo domin gaskiyar magana mexico ita ma ba kallon ba kan wallasa ba ce kaga za a iya cewa da mexico da argentina nan ma akwai kallo duk da yake saudiya da ita poland ana iya ganin kamar cewa za a iya musu kura da wuri to amma gaskiyar magana poland suna da eh, yara masu sabon jini haka zalika gurudin ɗin biyi wanda ya hada ingila iran united states of america scotland ko kuma ukraine to ka ganin ma duka wannan ainihin kasashen guda hudu kasashe ne wanda suke da ainihin kananan 'yan wasa masu jini a jika musamman idan muka kalle ita ingila muka kalle ita united of america sai kuma ita scotland din to kasashe ne wanda za a iya cewa ba kan wallasa ba ne ita kanta ukraine ko ita ko scotland wanda ya hito to akwai kallo a ciki haka zalika ita mai masaukin baki katar a group din a ma'ana group din a akwai katar eh, ecuador senegal sai kuma netherlands to kaga nan ma za a iya cewa su masu masaukin baki za su taka rawar gani a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan koma bayan da najeriya take ciki ta hujin kwallon kafa tun sa'ad da kasar ghana ta yi nasara akan ta ta kuma sami gurbin gasar cin kofin duniya a filin wasa na mushur abiola da ke abuja tuni da wasu masharhanta irin su ciroma alhaji mai wani tsohon dan wasa kuma mai fashin baki kan lamuran wasanni suka ɗora alhakin kan hukumomi baki daya a Najeriya. Shi ministan wasanni na kasar nan wato Chief da Dare bisa ga wannan irin abun kunya da suka yi a kasar nan da rashin ci gaba da suka kawo mana a harkan wasanni da ya sauka daga kan mukaminsa in kuma ba zai sauka ba muna kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sauke shi daga ministan wasanni sannan shi ciyaman na NFF Amadu Finik shi ma muna kira da shi da ya sauka sannan gwamnati ta shiga cikin al'amari na nff duk wani jagora da yake cikin nff yanzu shi ma a sauke shi to albarkacin azumin watan ramadan da anke ciki ga wannan sakon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana na na khadijatu muhammad ali yaro ina jan hankali ga matasa da su ringa tashi tsakar dare suna yin sallah ba wai sai uwayenmu bane ba su ringa yi a'a mu muna da bukatu da yawa wajen ubangijin a wannan watan na azumi mai falala su tashi tsaye su ringa yin sallah tsakar dare suna roƙa ma kansu zaman lafiya da uwayensu da gariruwansu ku kalli irin tashi hankalin da ake yi a yanzu ga kuma matsalolin rayuwa muna da matsaloli sosai a rayuwar nan mi amfani da wannan watan na ramadana mai dimbin falala mu roƙa makan abubuwa da yawa wanda zai amfani mu wannan wata na ramadan yana da falala sosai mu matasa muna da matsaloli muna da kalubale kamar yanzu in aka duba yanzu ko wanga matasa sun koma shaye-shaye har 'yan matan ma duka an koma shaye-shaye kenan mu dage da addu'a mu tashi tsakar dare mu ringa roƙon Allah a cikin wannan watan ga duk addu'a da kai Allah yana amsarta saboda an liƙe kohohin wata an buɗe na aljanna. To yanzu kuma sai labarai a takaici. A yau Litinin Amurka ta faɗi cewa tana so babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya fidda Rasha daga kwamitin sulhun majalisar saboda zarge-zargen aikata laifuffukan yaƙi a Ukraine. Jakadiyar Amurka a majalisar Linda Thomas Grenfell ta ce babu tsari kasancewar Rasha a kwamitin sulhun kuma ba daidai ba ne shi ya sa muka yi imanin cewa lokaci yayi da babban zauren majalisar zai kada kuri'a fidda kasar. Ms. Grenfell ta yi wannan kiran ne bisa ga zarge-zargen da ukraine ta yi na cewa dakaran rasha sun kashe farar hula da yawa a garin bucha prime minister victor orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya lahada a kasar hungary yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci karo na hudu yayin da wasu kuri'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wata tawagar abokan aikinmu wato da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Charleston. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wunin lafiya.